يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لكن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي سادعاء وانا مسلاتي مثال البركة مسلاتي أبو بكر الصديق لكي نمبكر أريد كن قليل لاسيا وبنبر من جهة النصرة أو أن مع الحميد yau 27 ga watan ramadan shekara na 1443 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da 28 ga watan hudu shekara na 2022 kalandar miladiya a wannan majalisi namu da muke tasirin alfarkar da na watan ramadan da kuma yau shi ne gari na rufe wannan tafsiri insha Allah a yadda muke tafsirin suratu Ali imran wannan kuma shi ne majalisunmu na goma sha takwas a tafsirin wannan sura mun tsaya a tafsirin aya na goma sha biyar za mu tashi daga aya na goma sha shida da fatan allah madafin turkiyya mana jagora Eh, kafin nan akwai wanda ya wata tambaya eh, cewa assalamu alaikum malam shin idan muka shiga aljanna shin alaƙarmu ta yanke da iyayenmu da yaranmu ko da mun shiga aljanna ba za mu sake haɗuwa da su ba eh, jiya mun faɗi wannan ai cewa duk waɗanda suka yi imani kuma zuri'arsu su ma suka yi imani tare da su suka shiga aljanna Allah zai hada su والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء Allah na cewa duk waɗanda suka yi imani su ma suka bi musu cikin imani to za mu haɗa su da su, kuma ba za mu rage musu komai daga cikin ladan su ba jiya mun faɗi wannan eh, tana iya kafin faɗi wannan da yayin da muka faɗi cewa babu buƙatar ni'imar 'ya'ya a aljanna shi yasa Allah bai maimaita shi a wannan ayar da yake faɗan abubuwa da suka fi alheri ba sai muka ce ai akwai aya da ake halittar su a can su ne wildanun mukhalladun muka ce ba ka bane wannan amma kuma mun dawo mun faɗi wannan ayar mun faɗi cewa za a haɗa mutum da iyalinsa ya zo a hadisai ma ingantattu cewa yan aljanna za su na ziyartar junansu Yanan za ka haɗu har ma da abokanka ba kawai iyalinka ba wadda za ku na kai wa juna ziyara to anan ya sake tambaya ce menene means of transportation a gidan aljanna kamar da na faɗa mana ajiya. cewa ba a faɗi ga wani means na transportation ba amma duk yayin tafiya kana son zuwa wani waje za ka ganka a wannan wurin kenan tana iya haske ne zai ɗauke ka ya kai ka wannan wannan wurin wallahu ala za mu ɗora da inda muka tsaya da fata Allah madaukakin sarki ya mana nazuwa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار نعم Allah madaukakin sarki yana cewa الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وعند سيكي شوى يا كي مهل شمو للي مومي إيمان هكذا نيمان كغافر تامن ذنوبنا كما كالأرهم دك أذاب موتا wannan ayat shi gaba ne da bayani akan allazi na takau malaman suna cewa imma tana siffanta allazi na takau ko kuma tana siffanta al'ibad amma abin da ya fi fitowa fili shi ne allazai na takau ɗin take siffanta su kuma yadda muka faɗa jiya cewa bayan allah madaukakin sarki ya faɗi suwaye musu tanadi na waɗannan aljannatai da ya ba mu siffansu muka ce kuma ya yi gargaɗi kamar yadda ya zaburar cewa fashi ya san bayan allah na gaskiya ba ne da mutum zai ikirari da baka kawai ba allah madaukakin sarki ya san su wane ne masu tsakawa ya san martabobinsu kuma shi ne ke bayar da sakamako don haka zai saka ma kowa bisa abin da ya sani ne na tsakawansa shi ne allah ya ƙara bayanin waɗannan domin su fito fili don mai mai shiga sahunsu ya yi ƙoƙari ya siffantu da waɗannan siffofi shi ne ce allari na ya kolo na rabbana innana amanna su ne masu faɗa tun daga zuciyarsu har baka alamai suna cewa suna faɗa a nan ba wai faɗa da fatan baki kaɗai ba waɗanda suke faɗan wannan magana yadda yake a bakinsu haka yake a zukatansu alkaulun mafadukun ilwaƙi a kalkabar waljari ala alfahirin ashirin ke cewa maganan nan da suke yi magana ne al-mufadiqu lil waqi'i fil khabar والجار على فرط الرغبة في الدعاء magana wanda ke dacewa da abinda da yake a waƙi'i ma'ana a reality na rayuwarsu kuma wanda yake fitowa a yanayi na tsananin kwatayi na addu'a cewa faghfir lana zunubana to yake cewa hakan yana gudana ne idan har mai irin wannan addu'a yana bibiyan hanyoyi na amsa addu'a yana la'akari da sabubban da takawa ke shiryarwa idan za a yi addu'a don haka mai faɗan wannan magana ba za a amsa masa ba idan har yana faɗa ne da baki kaɗai baya aiki shi wato alladina ya kuluna rabbana innana amanna wannan rabbana amanna zuwa ƙarshen addu'a ne wato masu tsantsan imani da kuma fuskantar Allah maɗaukakin sarki da neman bukata wannan ayar ta kunshi siffofi guda biyu na masu jin tsoron Allah na farko shine imani waɗanda suke yin tawassuli wanda suke yin tawassuli da shi wajen roƙon Allah madaukakin sarki bukatunsu a lahira الذين يقولون ربنا إننا آمنا Allah maɗaukin sarki ya sani in ka yi imani na gaske ko ko imanin ka na jabal amma duk da hakan Allah yana son ka ƙanƙan da kai a gare shi ka furta da maka irin abin da ke cikin zuciyarka domin nuna ƙanƙanta ko ƙanƙan da kai zuwa gare shi shi ne ma'anar waɗannan bayan sun imani imanin ya zauna daram dam a zukatansu to kuma suna furta shi a zancensu ba. daman imani a tsirin ahalus sunnati wal jama'a ai ba abin da kawai yake zuciya ba ne ma wakara fil ne wa saddaqahu al wal amal abin da ya tabbata a cikin zuciya sannan zance da aiki ya gaskata shi wadaka imani شيني التصديق بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي وانا شيني cikakken ايماني a اهل السنه والجماعه زنشي كو قدري na zuci wanda ya tabbata baya shekin baya gargada duk abubuwan da ake bukatar a yi imani da su wannan na arkanul iman ɗin to sun tabbata a zuciyar mutum ya yarda da su ɗari bisa ɗari baya shakku ko da na miskala rafi sannan yana furta wannan imanin da baka ya jaddada makansa sawa'un a wajen karatun sana'ar Qur'ani da ya kunshi waɗannan ko a cikin sallolinsa ko a cikin addu'o'insa kamar yadda Allah yake faɗa a wajen a sha'ani waɗannan masu jin tsoron Allah ko kuma wajen kiran mutane zuwa ga imani da waɗannan abubuwa sannan kuma gabbai suna aiki da muktabayat abubuwan da imani yake wajabta wa mutum ya yi a aikace to gaban mutum suna yin wannan aikin islamin wal cikin miƙauya da sallamawa wannan shi ne imani na gaske to anan Allah ya siffanta masu jin tsoronsa da cewa su ne masu furta wannan da baka kuma ka yadda ya faɗi ta berin. sun karfafa abun allazina yaquluna rabbana ba su ce amanna kadai ba a nan wajen Allah ya ce yaquluna rabbana innana amanna lallai mu mun yi imani suna faɗan wannan domin ƙarfafa sababi da zai sa Allah maɗaukakin sarki ya karɓi imaninsu kamar da na faɗa a nan Allah yana siffanta su ne da addu'a a addu'an kuma suna siffanta kansu da cewa sun yi imani suna ambatan imani ne suna masu tawassuli da shi domin su roƙi Allah madaukakin sarki ya biya musu bukatunsu na lahira malamai suna ɗauka daga wannan ayar da ire-irenta halaccin tawassuli da aiki na alheri kuma kun san babu wani aiki na alheri wanda yake sama da imani an san tawassuli shine ka yi tsani da abu domin neman wani bukatar ka a wurin Allah madaukakin sarki to ana yin tawassuli ta hanyar kama sunan Allah madaukakin sarki ce ya Allah kamar da su wata faɗa ana rabbana asalin ya rabbana ya kai mahalicci mu kana ikrari ma Allah madaukakin sarki da sunan nakinsa kyawawa da siffofinsa madaukaka sannan ana yin tawassuli da kyakkyawan aiki na mutum aikin da kai kai na da'a sai ka ce ya Allah saboda wannan aiki da nayi yi mun abu kaza ya Allah ina roƙonka dan aiki kaza da ka kai mun kaza to a waɗannan ayyuka ɗin babu kamar imani wanda shi ne wannan masu sun tsoron Allah suke wasu da shi imani ba a mai nisantar sabo mun san hadisul ghar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin mutane guda uku wanda kowa ya tawassuli da aikin da ya fi bege na cewa Allah ya karba to haka waɗannan suke yi to kai ma abin da ya dace da yake nan in ka zo roƙon Allah madauki take a ne asahir ibn ashur yake cewa wannan maganar da suke yi suna maganar ne bayan sun yi riko da sabubba da zai sa Allah ya karɓa su. wato idan za ka yi addu'a ana buƙatar ladubba na addu'a to daga cikin ladubban shine wannan an kan da kai ma Allah madaukakin sarki kiran Allah da ɗaya daga cikin sunan nakinsa ko siffanta shi da wasu daga cikin siffofinsa musamman waɗanda suka dace da abin da kake son ka roke shi sannan gabatar da tawassuli da wani abu naka wadda ka san kayi shi da gaskiya wanda kake jan Allah madaukakin sarki ya karɓi wannan aikin naka shi ta malamai ana suna cewa Allah ya siffanta su da imani domin sun yi amfani da imanin wajen roƙon Allah madaukakin sarki lana zunubana ta ka ya Allah ka gafarta mana zunubanmu ashe kenan imani ɗaya ne daga cikin abubuwan da suke jawo gafarta zunubai domin sun yi ta tawassuli da shi na musamman cewa Allah ya gafarta musu zunubansu hakanan kenan a shaidan mutum an kira shi mai tsoron Allah baya nufin baya aikata zunubi ga sunan masu jin tsoron Allah ne Allah ne yake ba mu siffofinsu amma yake suna addu'a suna ce a faghfir lana zunubana ya Allah ka gafarta mana zunubanmu takawa ba daidai ke da isma ba ma'asumai su ne annabawa kadai a aƙidar musulunci su ne waɗanda ba sa zunubi amma duk wani wanda bai kai darajar annabu ba to yana iya aikata zunubi sai dai bambancin mai tsoron Allah da mara tsoron Allah wajen aikata zunubi shi ne shi ne tsoron Allah ba kasafe yake fada cikin zunubi din ba wani yanayi ne wani lokaci shirin ya galaba a kansa wani lokaci son zuciya ta yi galaba a kansa wani lokacin sha'awa ta duniya mata ko dukiya ko abokai shi galaba a kansa su tashi ya zame amma yana zame wannan zai gane cewa ai yayi kuskure إذا مسهم yana ta ta zakaru فإذا هم مبصرون سيتون الشواء أيوانا زامية سيئة داوم يتوبة شيني الله في تركياتي فانتاسو آه، أشكل سورة آل إمران وأن سورة تامو الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون su ne waɗanda idan suka aikata alfahasha ko suka zalunci kawunansu sai su tuna Allah maɗaukacin sarki sai su tuba su nemi gafaran Allah Allah ya ce waye ko mai gafaran zunubai in ba Allah ba ba za su doge ba akan mummuna aikin su ce to sun da maruga mun yi aishi kenan su shiga ba a'a ba za su doge a kai ba tana sanin cewa laifi to wannan shine bambancin masu takawa da marasa takawa su marasa takawa zarcewa suke su ce kai um, in Allah ya ga dama ya shirye mu za mu daina shine abin da mai ahalar yayi wa'azi yace wala yaqul hatta yahdini Allah ko inna zalika min alamatin shirranikum la tamsil masiran na daga cikin alaman tabewa mutum yana zaɓo kuma ya cewa a'a lokacin tuban su bai yi ba wala ya da lahu an yu'akhkhira taubata bai halatta mutum ya jinkirta tuba to su mummanai masu takawa su mata suna yin zunubi kamar da na faɗa ba dumu-dumu suke a cikin zunubi kullum ba sannan duk lokacin da suka faɗa a cikin zanubin to suna dawo hayyacinsu su nemi gafaran Allah madaukakin sarki to ka ji yaya kake shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mu'minin kwarai shine man sarratu hasanatuhu wa sa'atuhu sayyi'atuhu shine idan yayi abun kirki to hakan yana sa masa farin ciki in yayi da'a zai ji daɗi shine isma'ilan inda Allah ya faɗa allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah idan mutum ya yi aiki na alkhairi to sai ga ya samu kwanciyar zuciya kwanciyar hankali ya ji daɗi to duk mutumin da in yi kyauta ya yi aiki kyakkyawa hakan na faranta masa rai alama ce ta mummi haka nan sarratu a ajo idan kuma ya yi mummuna afwan sa'atu a ajo idan ya aiki mummuna kuma zai ji haushin kasa, ransa zai baci ya cewa mai ya kai shi ya afka ma haramun duk mutumin da in yayi haramun yana jin kaikayi a zuciyarsa wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta an a alayhi nas yana bakin ciki yana jin abin yana susa masa zuciya bai son ma wani ya san cewa ya aikata wannan mummunan abun. wannan alamar mai tsoron Allah kenan amma wanda zai yi kuma ya bayyana ko ya zo wa ya gari ya je majalisa kuma yana bayani waɗannan alama ne saɓaɓɓu mutum ya je ya yi saɓo shi kaɗai Allah ya rufa masa asiri ba wanda ya sani sai shi sai wanda suka yi saɓan tare sannan ya zo kuma majalisa wa ya gari ya ce kun san ku mai nai jiya ai jiya nan da na abu kaza sai da nai kaza da kaza sun ya so ne ma kansa asiri Allah annabi sallallahu alaihi wasallam shi irin waɗannan su ne waɗanda ba a yafe musu laifinsu kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin dukkanin al'ummata ana iya yafe musu laifinsu banda masu wato ainihin bayyana waɗannan kamar fito na fito suke da Allah kamar suna koya ma waɗansu ne su ma su je su wannan abin kamar suna ganin bajinta ce da jarumta don su sun iya yin barna kuma sun iya bayyana wannan barna din to masu jin tsoron Allah ba haka suke ba shi yasa ma suna roƙon Allah madaukakin sarki bayan cewa ya sitarta su ana sha faɗa muku al-ghafur shine sitartawa wato Allah ya koye abin kada ya bari wani ya sani kada ya kama su da laifinsa kada ya musu hisabi a kansa shine abin da muke cewa wato ainihin yafi din sannan duk da haka kuma suna cikin yanayi na tsoro gashi suna raja'i suna begen Allah zai amsa musu shi yasa ma suka kaddamar da cewa sun yi imani a lokaci guda kuma suna jin tsoro suna jin tsoron azabar Allah madaukakin sarki shi yasa suke roƙonsa ya kare su daga azaban wuta wa qina azaban na kuma ka kare ka kiyaye mu daga azaban wuta yana daga cikin mafiya yawa addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar annabi yana yawaita wannan addu'a da ya Allah ka bamu mafi kyau ko kyakkyawan gidan duniya ka kuma ba mu kyakkyawa na gidan lahira kuma ka nisantar da mu kina shi ne ka saka wikaya a tsakaninmu wikaya ita ce garkuwa shamaki ya Allah ka saka shamaki tsakaninmu da azabar kusa yayin da muka yi tafsirin wancan ayan a suratul bakara mun faɗa mana cewa akwai mutumin da rashin lafiya ta same shi yana addu'a cewa Allah maɗaukakin sarki ya Allah duk abin da ka ta za ka yi manna azaba a lahira to ka ga gaushe yin shi a nan gidan duniya wato saboda tsananin tsoro na azabar lahira yake cewa a yi masa a nan gidan duniya ya huta saboda in ya je can har daga an masa a duniya mai san cewa duniya daban lahira daban ba azabar lahira daban take da azabar duniya mutumin na sai kullum ƙara zafin ciwo yake ji yana ta ramewa yana ta lalacewa mai riwaya yana cewa ya zanto kamar ɗan kaza saboda tsanin ƙanƙancewa da aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam labari annabi ya kai masa ziyara annabi ya tambaye shi akwai wani addu'a ne da kake yi da ce eh ya rasulullah ga addu'an da nake annabi ya ce yawa haba yaushe za ka iya ba za ka iya ɗaukar azabar lahira a gidan duniya ba amma ga addu'a da zan baka ka yawaita yin wannan addu'a insha Allah Allah zai baka shine rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar annabi ya koya masa wannan addu'a ya ci gaba da yin wannan addu'a kuma ya warke ya dawo normal yadda yake da haka nan mun faɗa mun faɗa mana sai na Anas ibn Malik yana daga cikin yawan addu'o'i da yake addu'an da yafi maimaita kenan kuma yana koya ma iyalansa da ayansa shi su yawaita wannan addu'a da haka kai ma ka yawaita wannan addu'an kaji cewa shine addu'an masu jin tsoron Allah fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar to makamanciyarta ne a ran Allah yake mamintawa cewa suna cewa rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azaban nar ta zunubai in shine a baka hasana a na duniya da lahira wa qina azaban nar ta kuma nisantar da mu ko ba mu kariya daga azaban wuta anan sun faɗi abin a dunkule saboda ya game kowane irin nau'in azaba kowane irin nau'in azaba in dai na wuta ne lallai mumini ya dace ya nemi tsari daga gare shi wannan yana nuna maka har yanzu cewa mummunai ba sa ma'alla shi shigi ba sa yin abin nan da Allah ya hana na al'amnu min makarilla. wato amintuwa da makircin Allah madawacin sarki ba sa wa Allah gadara cewa tun da su sun yi imani to ai shi kenan kakansu ta yanke saka kamar da za ka ji waɗansu gaulaye suna faɗin cewa ai su yanzu kawai tsakaninsu da aljanna shi ne su mutu kawai ba ta jin tsoron komai waɗannan ba masu tsoron Allah na gaskiya ba ne don masu tsoron Allah suna jin tsoron azabarsa ta haka suke neman tsare daga azabarsa أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه يرجون رحمته ويخافون عذابه shine ma'ana suna begen rahamarsa kuma suna jin tsoron azabarsa shine abin da wannan ya kwanta to magana a tsayar tsazu cewa ba abu wanda za a faɗa da baka ba dole ya zanto abu ne ana sa da baka kuma ana shu'urinsa a zuciya ana jin haka ɗin a zuciya da in mutum zai tafa ɗan wannan ne a baki amma a zuciyarsa bai ma halarto girman Allah maɗaukakin sarki bai halarto tsoro na wutan Allah maɗaukakin sarki wannan abin nan da yake faɗa a baka ba za a karɓa masa ba ba za a ba za a karɓa ba sai Allah ya ci gaba da bayanin sufofin waɗannan mutane na الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار Allah madaukakin sarki ya ce kuma waɗannan dai masu faɗan wannan zance har yanzu su ɗin asabiri ne masu haƙuri ne wasabiƙi ne kuma masu gaskiya ne walƙanifi ne kuma masu limantan biyayya ne da ɗa'a ma Allah madaukakin sarki walmunfiƙi ne kuma masu ciyarwa ne wal na bil ashar kuma masu neman gafara ne a lokuta na al ashar wato sudusin karshe na dare a nan Allah ya sake ambatan su da siffofi har guda biyar waɗannan siffofi guda biyar bayan imani su ne asali su ne tubali su ne ginshiƙai na siffofin masu addini na gaskiya siffa ta farko ita ce haƙuri siffa haƙuri siffa ce wacce take kamar yadda ya zo a asar cewa sai na ali ibn abi talib yana cewa as min ad-din بمنزلة الرأس من الجسد فتحقري مطين حقري أديني a gangan jikin أجنجن adam أدم haka ga mutumin da yake tafiya babu kai idan babu kai ka tabbatar sai babu mutum ba ka san inda rai yake ba ne amma in an cire wa mutum kai to tabbas ya zama ya zan fanko ya zanto gangan jiki babu rai to haka yake cewa wannan shine matsayin haƙuri cikin addini to a tsayin rashi da ke cewa haƙuri shine malaku fi'il ta'at wa tarkil ma'asi shine malakar da wato ɗabi'ar da da ita ne ake iya aikata ayyuka na da'a gaba daya da ita ake iya barin ayyuka na sabo gaba daya mun sha bayani akan rabe-rabe na haƙuri shi asali haƙuri shine kamera hafsun nafs wato kamen rai sha'awa hankali daga aiwatar da duk wani abu wanda zai iya kai ta zuwa ga halaka kai da za ta kame wannan sai ta samu dama ta aiki wanda yake nagari ta nisaci aiki wanda yake mummuna da malamai suna kasa haƙuri zuwa gida uku haƙuri bisa da'a Allah madaukakin sarki Allah yana son consistency wato dawwama a bisa aiki na alheri in an fara to ko babu wani abin da zaka iya dawwama kana yi in baka yi haƙuri ba sai ka danna zuciyarka don wata rana zaka je kawai ka ƙosa, wani lokacin ma za a kira sallah sallah ba amma sai ka ji wani dan kasala to sai ka danna zuciyar sai ka yi wuf ka tashi to kuma kaga shi kuma dan kullun ne ba a hutu a cikinsa sai yau bari ka huta sallah ko bari ka yi hutu hutun sallah na sati daya ha to ba za ka iya dawwama wannan ba sai da hakuri to wannan shine al-sabru ala ta'atillah sannan akwai abu na biyu shine as-sabru an ma'siyatillah kame kai daga afkama sabo zuciyarka tana san abubuwa mara kyau kowa yana da annafsul ammaratu bisu rai mai umarni da munanan abubuwa ga shaidan yana nan yana kawata maka munanan abubuwa ga matakka tana kawata maka wuce gona da iri a waɗansu abubuwa ga 'ya'yanka tana kawata maka yin musu wani abu wanda bai dace ba ko kyale su su yi abubuwan da ba su dace ba ga abokai hmm? ga social media da kaɗan buɗewanka zai ja ka ana maka tallan tsirai ana maka tallan ɓarna to kamewa duk abin da ka ga ɓarna ne ka yi watsi da shi ka bar shi wannan yana buƙatar haƙuri wannan shine nau'i na biyu hakuri daga saban Allah madaukakin sarki ka bar shi ko da ranka na san haka da na uku shine as-sabru ala aqdari llahi al-mu'lima hakuri bisa kaddara Allah madaukakin sarki masu zafi yunwa talauci akwai wanda zai duk iya buge-bugen da ake yi na neman kuɗi ya san yadda zai je amma zai ya dawo bai samu ya zai iya jure gobe ma iya fita sai da haƙuri in ba haka ba zai ce aishi ya gaji da nema bari kawai ya zana mutuwa da zuta ɗauki shi ko kuma waɗansu da zai sun gaji da talauci bari su je su yi hangen kansu wannan rashin haƙuri ke hmm? haka nan cuta Allah madaukin sarki yana jaraban bayi da cuta rashin lafiya wani kaga an yi ta magani an yi ta magani amma ba a samu kan abin ba wani kaga mai dukiya ne rashin lafiyan ya zo ya tafiyar da dukiyan gaba ɗaya bai samu lafiya ba mai zai wato ainihin kwantar masa da hankalinsa shi ne asabar haƙuri to kun ga waɗannan wannan haƙuri da waɗannan rasta na shi idan babu su ba to mutum ya bar addini in babu waɗannan to a guje mutum zai fita ya bar addini kaga in babu haƙuri da da'a ma Allah mutum zai sabo ke daga nan kuma zai kai shi haɗi zuwa kafin idan mutum ba zai bar sabo ba kun ga zai zarce a cikin kenan zai zanto al-musirru kenan ala al-kaba'ir shi kuma wannan dama yana kusa da kafirci idan mutum ba zai yi haƙuri ba sau halhalu na rayuwa ba wanda ba shi ya zaɓa ba Allah ne ya ɗora masa ya yi haƙuri har Allah maɗaukin sarki ya yi masa ba to zai furta kalamai wanda za su fitar da shi daga addinin Allah madaukakin wannan shi yasa Allah madaukakin sarki ya yaba ma hakuri a wurare da dama a alkur'ani mai girma Allah ya ambace hakuri sama da sau saba'in a alkur'ani ya yaba ma annabawa da hakuri ya umarci annabawa da hakuri ya umarci mutanen kwarai da hakuri ya kuma faɗi sakamakon haƙuri haƙuri ne Allah yake cewa zai saka wa masu shi ba tare da hisabi ba innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab haƙuri musamman bisa kaddaran Allah din nan shine Allah yake cewa duk waɗanda suka yi wannan haƙuri ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun su ne Allah zai musu talati masu haƙuri Allah zai musu talati yabo kenan da jinjina a tsakanin mala'iku a sama sannan Allah maɗaukacin sarki zai ba su rahama ta musamman daga wurinsa sannan ya ba su kambe na cewa su ne shiryayyu su ne shiryayyu wa ula'ika humul muhtadun siffa ta biyu as-sidqu gaskiya yace as-sabiri sannan sai was-sadiqi kuma masu gaskiya ita ko gaskiya Abdullahi bin ke cewa huwa malakul istiqama wa battu thiqa baina afradi al-umma ginshike kenan na daidaito a kan addini wato in an samu mutum yana kan addini yana bukata ya tsaya kyamkyam a kan addini ɗan kuma ya tsaya a tafarki madaidaici cikin addinin kada yana faɗuwa dama yana faɗuwa hagu to abinda ke tabbatar da mutum bata turba addini shine gaskiya kuma shi ne abin da ke sanya wato yarda a tsakanin mutane inda kowa zai gaskiya to za a samu zaman lafiya a cikin mutane za a samu ci gaba a cikin al'umma wani ba zai ji tsoron wani ba hakanan wani ba zai ha'inci wani ba wani ba zai cuci wani ba to wannan shine istiqama babu abin da ke kawo istiqama a addini kamar riƙe addinin da gaske al'imamun razi yake cewa ita gaskiya ita ma tana da a ɓangarori gaskiya a zance wanda wannan shi abin da muka fi sani ko wato mutum ya nisaci ƙarya wajen magana annabi ya ce alaikum bisidqi fa inna ya yahdi ilal bir? wa inna albirra yahdi ilal aljanna ina horonku da gaskiya wajen zance saboda gaskiya na kaiwa zuwa ga albir Shi ne wannan alistikama inda muka faɗa wato daidaito bisa kan tafarki shi kuma daidaito bisa kan tafarki shi yake kai zuwa ga aljanna kamar yadda wani mutum ya zo ya ce ya rasulullah ka faɗa min wani zance a musulunci da ban bukata in tambayi wani bayan kai ya ce kul amantu billah kuma istaqim ka ce na yi imani da Allah sannan ka daidaitu ka tsaya tsayin daka bisa tafarkin musulunci shine wasu yadda Allah madaukakin sarki yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam to istiqama azance ko gaskiya azance sannan sai wasidqu fil fi'l da kuma gaskiya a aiki yaya gaskiya a aiki yake al-ityanu bihi wa tarku al-insiraf anhu qabla tamami shine duk aikin da ka yi to ka tsaya ka yi shi tsayin daka ka yi shi da gaske yadda aka koya maka kuma in ka fara shi ka cika kada ka tawaye shi yanzu misali a fi salati shine kai sallaka da ikhlasi cikin kankan da kai da natsuwa kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya wannan yi gaskiya kenan cikin aikinka na sallah sannan akwai astin kufin niyya wannan shi ne ikhlasi mutum ya yi gaskiya a zuciyarsa in ba wal'azim wal'iƙamatu alaihi hatta ya bulo alfi'al ya zanto ka ƙudurta yin abin da za ka yi na bauta da gaske ne kuma kada wani abu ya zo ya sa maka shubuha ka yanke wannan ƙudiri ɗin na bautata ma Allah da taimakawa bayan sai abu ne na taimako wannan shi ne siffa ta biyu da Allah ya ambata ana Allah ya kira mu gaba dai cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya kuma ne ku ji tsoron Allah kuma ku kasance tare da masu gaskiya Allah ya siffanta annabawa da gaskiya bal malaman baƙi suna faɗan siffofin wanda ya dace ya zanto annabi to abinda suke faɗa a gaba-gaba shine gaskiya ya zanto mai gaskiya Allah ya siffanta annabawa da yawa innahu kana siddiqan nabiyya ya kasance mai tsananin gaskiya annabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di ya kasance mai gaskiyar alƙawari haka ake son mutum mummuni wanda zai hau martaba na takawa ya zanto mai gaskiya a komai nashi a zancensa a aikinsa a ƙudurinsa a komai ne ne idan har zai yi ya ce zai yi to a san ɗaya eh da gaske ke wani ita ce siffa ta biyu siffa ta uku Allah ya ce asabirina wasabiqina walqanitina kuma masu alqunut mun fadi ma'anan alqunut yayin da muka fassara fadin Allah madaukakin sarki wa qumu lillahi qanitin a cikin suratul baqara alqunut yana zuwa da ma'anar ayyuwa yana zuwa da ma'anar shuru to amma ga mamman ma'anansa ɗin shi ne ayyuwa da jajircewa wajen biyayya ma Allah maɗaukakin sarki cikin nutsuwa waɗannan abubuwan guda uku ɗin ayyuwa da daɗewa ana yi sukuni da nutsuwa waɗannan su ne ma'ana alƙunutu addawamu ala al'ibadati wal muwazabatu alaiha shi yasa imam al-tabari ya rawaito da sanadi ingantacce zuwa ga katada yana cewa as-sadiqina qaumun sadaqat afwahu sune mutanen da bakunansu suka zanto masu gaskiya واستقامت قلوبهم زكاة سن ديديتو وألسنتهم حكنا حرسنا سن ديديتا وصدقوا في السر والعلانية سكي جسيا أقوي حكنا أبينين والصابرين قوم صبروا على طاعة الله ما سوها قوليكم سوني متى من سكي هقولي بسبيهيا قال الله وصبروا عن محارمه suka kuma yi haƙuri suka nisaci abinda Allah ya haramta wal qanitina humul na lillah cewa masu alkunutu kuma sune masu biyayya ma Allah madaukakin Sheikhul Islam Ibn ya yayi bayani mai tsawo dangane da ma'anan alkunut yayin da cewa da yawa suna fassara alkunut cewa shine a yadda ya zo wani hadisi cewa abdul salati tulul kunu cewa mafi ficin sallah shine tsawon alkunutu sai malamai suna fassara alkunutu cewa shine tsayuwa din inda na faɗa ya ce ba tsayuwa kadai ake nufi ba ana nufin tsayuwa a cikin sallar ne gaba ɗayanta mana daɗewa a kowane rukunni daga cikin rukunnan sallah ɗin kamar yadda ya zo sallar annabi sallallahu alaihi wasallama cikin dare yadda sai da aisha radiyallahu anha fi siffanta cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yakan tashi da daddare sai ya yi sallah ta ce kada ka tambayi tulihinna wa husnihinna tsananin tsawon sallan da kuma kyawun shi wata sun kai makwa ta ce idan ya yi kambara, zai yi karatu yana tsaye zai dade ya yi karatu ya dade sosai sannan in ya yi karatu ya dade sai yi ruku idan ya yi ruku'un sai dade a ruku'un tsawon tsayuwansa a ruku'un kamar kwatankwacin lokacin da ya tsaya yana karatu a tsaye sannan in ya daga daga rukun zai daɗe a tsaye gwargwadon tsayuwan kamar lokacin da ya yi yana ruku sannan zai yi sujjada idan ya sujjada ma zai daɗe daɗewa irin daɗewan da yana tsaye kafin ya sujjada sannan zai tashi zai zauna zaman farko shi ma zai daɗe a wannan zaman kamar irin daɗewa da ya yi a sajjada haka a sajjada na biyu ma zai yi ibn taymiya shi wannan shine al-qunutu fi salah daɗewa cikin natsuwa da biyayya ma Allah madaukakin sarki a al'amarin mutum kowane iri ne idan a sallah ne irin wannan a nan ne yana bayanin cewa mafificen aikin sallah shine sujjada shine koro waɗannan bayanai da yake bambance tsakanin tsayuwa da waye da sauransu a cikin sallah cewa sujjada shine mafificen aikin da ake a sallah shi yasa ma an fi so a yawa a sujjada din annabi kuma ya ƙara zabarar da ayi addu'a a lokacin da ake sujjada yace fa innahu kaminun an yustajaba la Shi ne lokacin da ya fi cancanta an fi bejan a amsa ma mai sujjada to wannan dai shine ma'anan alƙaliki na. siffa ta hudu Allah ya ce wal munfiqin kuma masu ciyarwa kamar da na faɗa muku jiya inda Allah yake siffanta mummunai sai ya ambaci ciyarwa a nan. alhafis ibn kafir yana cewa ai masu ciyarwa daga dukiyoyinsu fi jami'i ma umiru bihi min at-ta'at cikin duk abin da aka musu umarni na da'a ciyar da iyali mata da ɗaya da ciyar da gajerun iyaye da 'yan uwa makusanta waɗanda ba su da shi sannan shi ne ya ce wasilatul arham da sada zumunta wal da yan uwa wa saddul khallat da wato ainihin biyan bukatan mabukata talakawa matakai marayu mata da aka saka ba su da mai kulawa da su mata waɗanda suka rasa mazajensu wa muwasatu zawul hajjad da kuma makawa mabukata wannan asahirul ashir ke cewa shi alkunut shi ne wajen mun shi magana amma ya ce shi ne mulazamar ibada a lokutansu da kuma kawata su wannan ibada ce ta shafi zuciya da gangan jiki to amma al-infaq yace huwa aslu iqamatu أصل إقامة أود الأمة بكفاية حاج المحتاجين وهو قربة مالية والمال شقيق النفس يتشير واكم شيني أسلم أبندا الأمة تكي الطيوة اكيد تهنجر بيم بكاتا ما سبكاتا shi ma mun yi magana a nan mai tsawo yayin da muka yi tasirin laifin bir matsayin ciyarwa wajen gina al'umma wanda wannan shi ya sa Allah maɗaukakin sarki ya wajabta ciyarwa ɗin nan ba wai sai masu kuɗi ba wanda kamar abin da za mu gani a ƙarshen azumi kun ga akwai zakatun zubar ko ba sai mai kuɗin da ya mallaki nisabin zakkan dukiya shi ne zai fitar da zakatun fitar ba zakatul fitr ya wajaba ne akan kowa matakar yana da ragowar sama da abin da zai ci a wannan rana zakata wajaba a kansa saboda kowa a yi masa tarbiya na wato ainihin bayarwa alidul uliya kayun min alyadi as-sufla kullum hannu da ke sama mai cewa ungo hmm? ya fi hannu da ke ƙasa mai karɓa to ana son musulmi koyaushe ya zanto yana da wannan tarbiyya ne na bayarwa hmm? kuma Allah ya ce bayarwa ɗin nan fitar ra'iwar barra a cikin hali na walwala har ma a hali na kunci ya sa ma annabi ya faɗi daga cikin mafi falalan sadaka shine judul muqil ƙoƙarin mai ɗan kaɗan kana da ɗan kaɗan amma ka hutsure ka bayar kada ka raina kaɗan shi ya sa eh, hausa suna cewa maranin kaɗan ɗan wuta ko? Ɓarawo, to Ɓarawo ɗan ina ne shi shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ku ji tsoron Allah ku saka shamaki tsakaninku da wuta walau da shiqqi tamra ha to ka bayar ko da tsari ne na dabino kana da dabino guda ɗaya to ka raba biyu ka bayan da tsarin ɗan uwanka da kyakkyawan niyya na ciyarwa wannan ya isa ya kare ka daga shiga wuta annabi na cewa la na jaratun li jaratiha walau sirta sha. kada makwabciya ta ji ta raina abin da za ta ba makwabciyarta ko da kwafato ne na ɗan akuya idan ta dafa ɗibo na abu ki baya babu abin da ake shiga aljanna da shi bayan imani sama da wannan bayarwa hanya ne mai sauƙi na shiga aljanna da wannan ɗabi'a ce ta masu tsoron Allah kamar yadda Allah ya faɗa na haka shiyar da kai ya shiga ciki shiyar da iyali ya shiga ciki shiyar da ‘yan uwa sada zamanta, zakka ta shiga ciki zakatul fitar ya shiga ciki bayarwa don jihadi ya shiga ciki wato ainihin sauran abubuwa na alheri gyara wa mutane hanya gina musu bohol tona musu rijiya gina musu masallaci gina musu makaranta duk waɗannan wujuhu ne na al'infar bude wato ainihin kamfani na endowment wakafi duk waɗannan suna shiga cikin al'infar sannan sifa ta biyar Allah ya ce wal mustafiri na bil ashar kuma masu neman gafara a lokacin taho a nan malamai sun yi maganganu guda uku a kamar yadda alima mustabari ya ambata a cikin tafsirinsa na farko masu cewa abinda ake nufi da shi shine masu masu sallah masu sallan dare wato masu fiya mallai, magana ta biyu masu istighfari kamar da ya faɗa mustaghfir masu istighfari na uku masu halartar sallan asuba a cikin jam'i al-imam al-tabari yayi tarjihi anan yace magana da kasarin jayi dangane da wane ne su wane ne al-mustaghfirina bil ashab shine masu yin sallah din a haɗe da neman gafara masu yin sallah a haɗe da neman gafara kuma su da'iru na rabbahun an yastura alaihim fadihadahum yace su ne masu neman gafaran Allah madaukakin sarki yace wa azharu ma'ani zalika an takuna mas'alatuhum iyahu bi dua ta hanyar addu'a wa kan yahtamilu an yakuna ma'ana تعرضهم لمغفرته بالعمل والصلاة غير أن أظهر معانيه ما ذكرناه من الدعاء يسينا احتمالا سنة أيكي نتلى كما في الدعاء ويشي أما أبن دي فتوى فيلي شيني الدعاء إنا ولله النبي صلى الله عليه وسلم يا كويا منا الدعاء ألوك سنسهر شيني ككسر دري جدا شدا نكر جن shine lokacin lokacin da dai muke yin sahur Hmm? shi ake shi ne al'ashaɗe Allah ya yaba ma mummane cewa bin asari hun ya tsaftirun masu istighfarin da ƙarshen dare to ana son sallah ma a wannan lokacin ya fi falala na fala. wanda za a yi shi a ƙarshen daren ya fi falala kan wanda ake yi shi a farkon dare to masu dimantan wannan su ne masu jin tsoron Allah madaukakin sarki hadisi ya inganta a sahih bukhari kamar da muka faɗa Allah madaukin sarki yana saukowa idan as-sulusul layl sulusul akhir sai basa ukun dare na karshe yazo Allah yana saukowa izuwa saman duniya sannan sai ya kira ina mai addu'a in amsa masa ina mai roƙo in bashi wa zai nemi gafara in gafarta masa haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana mafificin addu'a na neman gafara shine da ake kira sayyidu al-istighfar al-imam al-qurtubi yake cewa abinda aka fi so mutum in zai nemi gafaran Allah ya nema da shi shine amfani da wannan istighfarin da annabi ya koyar a hadisin shaddad ibn house annabi ce sayyidul Istikfar. shugaban neman gafara gaba ɗaya wanda ya fi kowanne farala shi ne ka anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma istata'at a'udhu bika min sharri ma sana'at abu'u laka wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa babu wani istighfari da zaka yi sama da wannan ya Allah kai ne mahalicci na babu wanda ya cancanta a bauta ta masa sai kai ka halice ni kuma ni bawa kai ina nan akan kokari na na rike ka na in bauta maka dan gwargwadon iyawa na ina neman tsarinka daga sharrin duk wani abin da na aikata ina mai ikirari da ka a kaina ina kuma ikirari da kasancewa na mai zunubi na yadda da zunubai na. kuma ina roƙonka ka gafarta mun domin babu wani mai gafarta zunubai sai kai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda yi wannan addu'an da rana yana da yaƙini akan wannan addu'a ya mutu a wannan yinan kafin maraice to dan aljanna duk wanda ya roki Allah da wannan addu'a ta neman gafara da daddare yana da yaƙini cewa Allah zai amsa masa in ya mutu a wannan daren kafin ya waye gari fa huwa min ahli aljanna to ɗan aljanna ne Allah ya sa cikin shi abinda muka faɗa ya zanto da ya sarrafa daga Allah muna roƙon sai da kaba kada muka yi kuskure Allah mu sai ya gafa insha Allah gobe za mu rufe wannan tafsiri ah, za mu yi waɗansu tambayoyi akan abin da ya shafi zakatul fitr da kuma ah, sallah da fatar duk abin da muka yi na alkhairi a wannan wata zuwa ga yau Allah madaukakin sarki ya amsa mana duk abin da muka yi na kuskure Allah ta dauki sarki iya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh